والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق قال تعالى ومن الناس من نعم فيجعل المخلوق ندا للخالق قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى هل تعلم له سميا وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سعدوا أولا مسلاتي ميتال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي قدنقيا a wannan yammaci na litinin yau muna 29 ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda kuma yake daidai da uku ga watan daya miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله وانا شيل درس مناقش الرند بيو شكين وانا للتافي ما لا يتي وأعظم من ذلك أنه بين, بين الفرق بين الخالق والمخلوق وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق الله سبحانه وتعالى يا بمبنجي أبو بوا مبنبنتا بيديني تاسبا كما لأن كرات تكاسك قباتا عبايا ابن تيمية عليه رحمة الله يمن بيان يد الله سبحانه وتعالى يا بمبنجي أكان أبو بوا ما abubuwa da abubuwa marasa kyau ya halatta mana abubuwa masu daɗi ya haramta mana abubuwa waɗanda suke ƙazantattu haka nan ubangiji su mana wata ya bambance tsakanin mutanen ƙwarai shiryayyu nagartattu da mutanen banza batattu lalatattu ubangiji ya nuna cewa waɗannan da waɗannan ba za su taɓa zama daidai ba ba za su zama daidai ba a duniya ba za su zama daidai ba a lahira za su zama sakamakon su iri ɗaya ba ne. adalcin ubangiji su wata wata'ala ba zai taɓa haɗa waɗannan abubuwa masu mabambanta ba a sakamako iri ɗaya to shi ne malam ce to kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi bambanci tsakanin mutanen da suke masu biyayya ga Allah da mutanen da suke masu saba wa Allah Allah ya faɗi bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan to haka nan ya bambanci tsakanin kansa da kuma sauran halittarsa shi ne cewa a a'azamu min zalika mafi girma daga ma abin da duk aka ambata a baya na rabe-rabe da ubangiji ya yi mafi girman rabe-rabe da ya yi shi ne annahu bayyanar alfarka bayan alkhalis Allah ya nuna bambanci tsakanin mahalicci da abin da aka halitta mahalicci da halittarsa وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء بايا هلتا قونا مهلوكي يديد يتتكان ألا مهلت شيء لكم هلتا سا بايا هلتا قونا مهلوكي يديد يتتكان ألا هلتا سا أكومي في شيء أكومي فيجعل المخلوق ندا للخالق يدى زي سنة ونمهلوكي يزمو كني tamka daidai da wanda ke mahalici kala ta'ala Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah Allah ya ce wa minan nasi akwai a cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda yake bauta ba wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum suna san suka Lahi kamar san Allah wallazina amanu waɗanda kuwa suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah walau yara allazina zalamu hina yarawna al'azab da a ce waɗanda suka zalunci za su ga lokacin da suke ganin azaba suke ido hudu da azaba annal quwwata lillahi jami'an za su gane cewa lalle karfi gaba ɗaya na Allah ne wa anna Allah iqab azab kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne wato ibnu ya alaihi rahmatullah cikin bayyana al-furqan da Allah subhanahu ta'ala ya zo da shi a cikin alkur'ani yadda alkur'ani ya zo yake rarrabewa tsakanin abubuwa mabambanta mafi girman abin da alqur'ani ya nuna bambancin su shine bambancin Allah mahalicci da kuma sauran halittarsa duk wani abin da yake bayan ƙasa da wanda yake sararin samaniya da wanda yake tsakaninsu da wanda ido yake gani da wanda ido ma baya gani dukkan su halittar Allah ne mahalicinsu kuma ɗaya ne shine Allah hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mahalicci ba Allah ba babu to mahalicci wanda ya halitta daban yake da dukkan wata halittarsa duk wani wani abu wanda yake makhluqi ne su ba zai taba yin tamka ba zai taba yin kama da ubangiji subhanahu wata'ala ba a komai Allah yana da ɗayanci yana da kaɗaitaka a komai nashi a zatinsa a sa a ayyukansa babu wani abu nashi da yake kama da wani abu na halittarsa halittar Allah daban mahalicinta daban shine Allah to shine yace wannan shine mafi bambanci ko mafi girman bambanci da alkur'ani zo ya nuna akwai halitta akwai kuma mahalicci yace kuma wa annahu la yajuzu an yusawwiya bayna al-makhluq la yajuzu an yusawwiya bayna al-makhluq bayna al-khaliq wal makhluq fi shay sannan baya halatta ga wani ya daidaita tsakanin Allah mahalicci da wani abu na halittarsa a komai a komai ba za ka daidaita Allah ba da wani halittarsa ba za ka daidaita Allah da wani bayan bauta Allah kadai ake bautawa ba za ka daidaita Allah da wani ba wajen bayanin sifofinsa sifar Allah daban sifar mahaluki daban ba za ka daidaita aikin Allah da aikin wani ba saboda ka shi ubangiji subhanahu wata'ala ɗaya ne a cikin dukkan al'amuransa shi da abinda muke cewa tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat tauhidin sa na uluhiyya wato a wajen bauta masa shi kadai ne dukkan wani abin da sunan shi bautar Allah to ba a yin shi ga wani mahaluki duk matsayinsa Haka nan shi kaɗai yake a rububiyarsa dukkan ayyukansa nashi ne babu mai aiki irin nashi babu mai aiki irin na Allah Haka nan a sunayensa ya kaɗaita da sunayensa sunayensa cike suke da mafiya kyau ne kuma mafiya kamala ne babu ta inda wata tawaya ko na kasa take samun sunayen Allah subhanahu wata'ala haka nan sifofinsa don haka shi ɗaya ne tilo a komai ulhu Wallahu ahad ɗin da muke faɗa shi ɗaya ne tilo a komai haka yake to ya zanto daban yake to ba daidai ba ne kuma wani da daidaita Allah da wani mahaluki duk matsayin mahaluki duk matsayinsa a wurin Allah to bawan Allah duk matsayinsa in kullu man fis samawati wal ardh illa ati rahmani abda kullu man fi samawati wal ardi duk wani wanda yake sama ko yake kasa kaga ba wanda ya fita saboda haka da mutum da aljan da bayan bayi na kware da wanda ba na kware ba da annabawa da salihai duka babu wani wanda ba zai je wa Allah a matsayin bawa ba saboda haka kowa bawan Allah ne to in aka ce kuma bawan Allah ne kaga bai cancanci a yi masa bautar da ake wa Allah ba bai cancanci a ɗauki wata sifa ta Allah a dangana masa ba bai cancanci a ɗau aikin da Allah ne yake yin sa ba a ce shi ma yana aiki irin na Allah wannan shi ne tauhidi in ka ji ana magana tauhid kalmar tauhid tana nufin ɗayantawa kaɗaita Allah tana nufin kaɗayanta shi a komai na shi don haka babu abin da aka yi daga daidaita Allah da wani mahaluki a cikinsa to shi ne a nan ibn taimiyya sai kawo aya ta alkur'ani daga cikin ayoyin da zai baka misali da su akan kuskuren daidaita Allah da wani mahaluki cikin wani abu na ibada sai ya kawo wannan ayat cikin suratul baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi addada yuhibbunahum ka hubbillah akwai a cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi wanda yake riƙe wasu ba Allah ba wato yake bauta ma wasu ba Allah ba andadan kishiyoyi aka ce kishiya ga Allah ma'ana an daidaita shi da Allah subhanahu wata'ala a matsayi kamar da kishiyoyi suke madaidaita a matsayinsu to haka yin wanda ya ɗauki wani ya mai da shi anniddu anniddu shi ne wanda yake sako wanda yake tamka wanda yake kama to Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda ya kama da shi babu wanda yake sakonsa ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne ubangiji ce to akwai wasu mutane wanda suka riƙi wasu suke bauta ba wasu a matsayin kishoyin Allah idan muka kula cewa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan ayar bayan ayar da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci halittar samai da ƙasar dukkan wasu abubuwan da muke gani manya-manya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سيتي ومن الناس wato ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa a cikin halittar sammai da ƙasa halittar sammai da ƙasa da duk abin da yake kaga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawar yini da da da da dare da yini wannan yazo wannan ya tafi wannan ya tafi wannan yazo wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas da jiragen ruwan da suke gudu a kan ruwa dauke da abin da zai amfanar da mutane dauke da kayayyaki abubuwan bukata da mutane yake tafiya da su akan ruwa ba tare da wani abu ya tokare shi da ƙasa ba wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma da ruwan da Allah ya saukar daga girgije fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya raya ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta bayan bushewarta wa basa fiha min kulli dabba sannan ya yada dukkan wani abu mai tafiya akan ƙasa akan wannan ƙasar wa tasrifir riyah da jujjuyawar iska والصحاب المسخر بين السماء والأرض ده جرججا ده أكا هولي شي سكان سما ده كسا شي لآيات لقوم يقينون شي أقوي آيوي أتكين ونن ga mutanen da suke masu hankali to kaga ma'ana wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala aikin sa ne da yake banta da shi babu wani wanda ya yi tarayya da Allah cikin waɗannan ayyuka to ashe ya kamata a kadaita shi da bauta kada a ɗauki wani ba shi ba shi ma a ba shi matsayin da ake ba wa Allah kuma duk wanda ya yi aiki da hankalinsa zai fahimci haka cewa wanda ya yi waɗannan halittu duka da ido yake gani manya-manya da ya san cewa ba shi da wani wato wata tarayya da Allah a cikin su zai fahimci hankalinsa zai gaya masa cewa to ashe dole ne in ta Allah da bauta to amma duk da haka wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah duk da wannan ayoyin akwai waɗanda hankulansu ba su yi musu aiki ba gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba su ya ba su hankula amma ba su aiki da hankalin ba lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah ya ba su hankulan amma ba sa fahimta ba sa fahimtar abin da ya dace su fahimta da hankalin su. sai suka rike wasu gumaka wasu duwatsu wasu sassaƙe-sassaƙe a matsayin ababen bautarsu ba Allah ba a matsayin wanda suke ganin za a iya bauta mashi kamar yadda ake bauta wa Allah saboda haka Allah ce hibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah kaga anan yuhibbunahum suna san su waɗannan gumakan nasu al'adad ana nufin gumaka ana nufin dukkan wani abin da aka bauta wa ba Allah ba duk da cewa lokacin da ayyuka ta sauka farkon waɗanda suke magana da su su ne ƙuraishawa larabawa waɗanda aka fuskance su da ayar duk da ayar tana da wato ta shafi kowa da kowa duk wani wanda zai riƙe wani ba Allah ba ya shiga cikin nan to amma farkon waɗanda za su ji ayar da su take su ne mushrikan larabawa su suka fara jinta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san kuma mai suke riƙewa a matsayin abin bauta ba Allah ba su ne gumakansu gumakansu da suka sassaƙa da hannunsu ko suka kwaɓa suka gina su da hannayensu ko suka sayo a kasuwa ko wani ya yi musu ya ba su to anan sai muka ga ubangiji wani mutala ya amfani da zamiri na namiji na hum a irin larabci inda a ce gumakan nan da suke sassaɗawa su kaɗai za a ce hibbo na ha da masu hibbo na hom aka fuskantar musu zamiri na okala na farko dai don saboda su a wajensu su masu bautarsu suna ganin cewa wasu abubuwa ne da sun cancanci a bauta musu don haka sun ba su matsayi na masu hankali sannan kuma don waɗanda ma suke da hankali kamar mutane da aka bautawa kamar aljanu kamar mala'iku duk su shiga cikin ayar saboda haka sai ayi zame amfani da zamirin eh, al'ukala don ya kunshi waɗannan da su ukala ɗin ne kamar mutane kamar aljanu kamar mala'iku Don ya kunshe su kuma sannan aka yi taglibin su aka rinjayar da su akan abin da yake sassaƙa ne ce yuhibbunahum ka hubbillah suna kan su kamar san Allah galibi bautar abu takan samu asali ko ne daga tsoro ko kuma daga soyayya ko daga tsoro ko daga soyayya ko wanda zai bauta wa abu saboda na tsoronsa ba soyayya ce ta sa yake bauta masa ba tsoronsa ce ta sa yake bauta wa domin ka kai ya zama masa wato kai ya cutar da shi kamar mutanen farisawa masu bin aƙidar almanawiya majusawa suna bautawa wani abin bautarsu da suke kira ahrumun ahrumun suna ce shine ilahu shar shine allansu na na sharri wanda suke yi masa ramzi alamar ta ce duhu shine duhu akwai ilahul khairi shine haske shine yazdan yazdan shine ilahul khair shine allan alheri shi kuma alamarsa haske shi kuma ahrumun shine allan sharri alamarsa duhu to asali yazdan din shine abin bautar su a yadda tatsuniyar su take fada asali yazdan din shine allan su shine allan alheri allan haske don haka shine abin bautar su to shi allan alheri sai ya yi wani tunani a wani lokaci haka ya iska sai ya yi wani tunani to wai yanzu da za a samu wani allan ba shi ba wannan tunanin sai ya haifar da allan shari kuma da haka da allan sharri ya samo asali daga wannan tunanin da allan alheri sai ya zama da kuma sun shiga fafatawa ba kautawa to saboda haka su majusawa sai suke bauta wa biyu gudun kada wannan shi Allah sharrin nan da ya samo asali daga na alherin ya cuce su amma kaga bautarsa ba ta soyayya ba ce bauta ce ta kare kai tunda shi wancan nasin nashin na alherin ya kasa kai shi ƙasa shi ne al a cikin luzumiyya ɗinsu yake cewa fakkar yazdanu ala ghirratin fasiga min tafkirihi ahrumu fakkara yazdanu ala fasigamin fasiga min tafkirihi ahrumun wato yazdan yayi zauna a wani lokaci yayi tunani na sharri sai wannan tunanin nashi sai ya haifar da ahrum ahrumun to kaga wannan misali ne na wanda za bauta ma wani abu dan ana dan tsoron shi kamar masu bauta dodanni irin matsafa a daji da san addini ba kaga ana bauta ma wasu dodanni ba wai ana jin wato wato ba wai ana bautar su bane dan ana tsammanin samun wani abu daga wajen su suna bautar su ne dan gudun kasu cutar da su amma yawancin bautar da dan adam yake yi wa wani abu da sunan Allah yana yin ta ne akan soyayya wannan shine yafi yawa yawanci wanda duk zaka ga yana bauta ma wani abu to yana bauta masa ne akan soyayya shi yasa Allah subhanahu wataala a nan yake ambatar waɗannan kafirai cewa yuhibbunahum ka hubbillah suna san gumakansu kamar san Allah suna san gumakansu kamar san Allah a soyayya soyayya shine kamar da suke ce a loga tana nufin mailun nafs zuciya ta karkata mailul qalbi ila shay'i raja'a naf'ihi aw khawfa dararihi mutum ya karkata zuwa ga wani abu saboda yana fatan samun wani abu nashi ko aura ja a dafi zarri minhu ko yana fatan wancan abin da ya karkata zuwa gare shi ya kare shi daga wani sharri wannan zai sa ya karkata zuwa ga wannan abu sun ce wani ita ce mahabba a loga to saboda haka waɗannan da suke riƙe waɗannan da suke bautawa suna son su domin tunaninsu cewa za su amfane su za su amfane su duk da cewa sun san amfanin na nasu ba mutu haƙƙa ba ne mahum ne a zatansu za su amfane su shi kaɗai ne zato suke yi cewa za su amfane su ba za su bauta musu ba za su so su har bauta musu wa ya abu da min doni lahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah suna bauta ma waɗanda ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba zai amfana da su ba amma su suna cewa wa haula shufa'auna inda Allah za su cece mu ne a gurin Allah ma abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ko me yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to amma kuma abubuwan da kuke bauta musu kuna son su a matsayin za su amfani ku kula cewa fa basu mallaki dukkan wani abu na su amfane ku ba ba su da kudurin da za su amfane ku kamar da annabi ibrahim yake gaya wa mahaifinsa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya babana dan me kake bauta abinda baya ji baya gani ko ba zai amfana da kai komai ba zai amfana maka komai ba saboda ka ya kamata in zaka bauta ka bauta ma wanda ya mallaki sifofin da sun fi naka amma kai ka mallaki sifofin da shi bai mallake su ba shi bai bauta maka ba kai ka bauta masa kai kana ji kana gani shi ba ji yana gani domin ubangiji ya sanya dan adam sami'an basira waje allahu sami'an basira amma shi wannan gunkin da ke bauta la yasma'u wa la yusir wa la yumri anka shay'a baya ji baya gani ba zai amfana da kai komai ba to saboda haka Allah subhanahu wataala anan yake cewa waɗannan mushrikai sun riƙe wasu abubuwa andada kishiyoyi yuhibbunahum suna san su ka hubbin hubbillahi kamar san Allah ka hubbin lahi. idafa abinda idafa al-masdar ne ila maf'ulihi kamar san da ake yi wa Allah suna san su kamar san da ake yi wa Allah ba a ambaci waye yake yi wa Allah san ba shi ne malamai suke shaɓar wajen sa ka hubbihim lillah kamar sanda su suke yi wa Allah kaga wannan shi ne daidaita su da Allah suna son su kamar ka hubbihim lillah kamar sanda su suke yi wa Allah kaga sun daidaita su da Allah kenan sun so su sun so Allah a nan shirka ta shigo domin in za su so Allah za kamata su so shi gaba ɗaya da zuciyarsu ya zama ko mene ne suke so san shi yana bin bayan san Allah ne ma'ana ma saboda san Allah ya san suke san abin amma ba ya zanto yadda suke san Allah haka suke san wancan abin ba domin ya zanto suna san wancan abin kamar yadda suke san Allah to akwai shagaltar da zuciya ta su ba ma wannan abin haƙƙinsa na soyayya a lokacin kuma za su gujirewa Allah za su yi watsi da Ubangiji shi yasa aka ce min dunillah domin duna tana nuna hailula sun saka wani abu tsakaninsu da Allah sun sa wani abu shamaki tsakaninsu da Allah yayin da za su so Allah yayin da za su so waɗancan abubuwan ba Allah ba to za su bar san Allah kuma su koma kan waɗancan abubuwan su shagala da san waɗancan abubuwan ba Allah ba sannan shi ma Allah subhanahu wataala su so shi a wasu lokuta kaga anan shirka ta zo kuma sun daidaita Allah da wani wajen soyayya Ta wani yana cikin tadririn da wasu malamai suka yi ka hubbihim lillah kamar yadda suke san Allah wannan ya nuna cewa suna san Allah ya nuna cewa mushrikai suna san Allah kuma saboda sun yarda shine mahaliccin sammai da ƙasa da abin da ke cikin su shine mahaliccin su wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard ya yaquluna Allah saboda kuma su taba inkarin cewa Allah shi ya halitta sama da ƙasa da abin da duk yake suke gani ba illa iyaka waɗannan suna ga wani ɓangare ne na ubangiji domin larabawa da suke bauta gumaka suna cewa waɗannan gumaka suna nuna mala'iku ne ‘ya'yan Allah mata kamar da Allah ce waje halu lahu min ibadihi juz'a inda al'insana da kafurun waje halu lahu min ibadihi juz'a suka samu wani ɓangare na bayansa suka ce daga gare shi ne suka sanya masa wani juzi'i wani bangare daga cikin bayansa su ne mala'iku suka ce ‘ya'yan Allah ne to saboda haka suna san Allah amma kuma za su bauta ma waɗannan domin suna ganin waɗannan su suke kusantar da su ga Allah to shi kuma Allah subhanahu wataala ba a masa shariki ba a masa kishiya saboda haka ubangiji subhanahu wataala gaba ɗaya karɓar su. sannan kuma aka sa su cikin waɗanda Allah yake fushi da su cikin waɗanda suka kafircewa Allah wasu daga cikin malami suka ce yuhibbunahum ka hubbil mu'minina lillah suna san su kamar yadda mu'minai suke san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma mu'minai sun fi tsananin san Allah fiye da yadda mushrikai suke san gumakansu ko kuma fiye da yadda mushrikai suke san Allah Sanda da mummune suke wa Allah ya fi wannan to wannan tafsirin yana da rauni ka ce kamar yadda mummune suke san Allah ba ta inda kafirai mushrikai suka so Allah kamar yadda mummune suka so Allah da sun so Allah kamar yadda mummune suka so Allah da ba su shirka ba an gane ku saboda ka tafsirin da cewa kamar yadda mummune suka so Allah yana warware kansa ayar za ta warware shi domin Allah ta yuhibbu eh, eh, man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kaga mu bane ba su waski shoyi ba tare da Allah saboda haka ba za a ce ka hubbil mu'minin li rabbihim ba za ka ce hubbil mu'minin li rabbihim kamar ka ce su ma mu'minai suna son wasu kishiyoyi tare da Allah su ma waɗannan suna so irin nasu wanda kuma ba haka ayata ce ba sannan gaba da Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah ka ga nuna soyayya su da ta mushrikai ga Allah ba ɗaya bace saboda haka kaga ashe kaddara cewa ka hubbil mu'minina yana da rauni ka ce suna san Allah kamar da mu'mini suke san Allah sai dai ce suna san Allah wato suna san gumakansu kamar yadda suke san Allah saboda haka duka soyayyar daga daga gare su ne suna san gumaka suna san Allah na haka suka zama masu shirkul mahabba to amma su mu'mine ashaddu hubban lillah su soyayya su ga Allah ita ce gaba ba su taba hada soyayya su ga Allah suka daidaita su da soyayya su ga wani ba duk wata soyayya ta kowane ne ta ko mecece tana biyo bayan soyayyar Allah ne soyayyar Allah ita ce asali ita ce tushe a ta duka sauran soyayyar suka yi reshi daga gare ta suka yi reshi kamar san annabawa san manzanni san salihai san abubuwa na alheri san wurare masu daraja duk waɗannan san su ya ta samu asali daga san Allah san annabawa saboda zaɓaɓɓun Allah ne shi ya zaɓe su ya fifita su shi ya ba su wannan darajar shi ya ce a so su kagare san su ɗin ya koma ga san Allah ne hakanan idan wasu ayyuka ne na kwarai sallah azumi zakka gaskiya riƙon amana adalci da sauran sifofi masu kyau dukkanin waɗannan abubuwa mutum yana san su saboda Allah yana san su kaga san su ya koma ga san Allah subhanahu wataala haka da dukkan wani abin da mumini yake so to yana biyo bayan san Allah ne al mahabba mahabbatullahi fi al-afdal ita ce asali sauran duka wani wani abu soyayya yana biyo bayan san Allah saboda zaka so mutum dan Allah zaka ki dan Allah man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman annabi yace wanda ya so dan Allah ya bayar ya kiran Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah faqad istakmala al-iman wanda ya cika imanin kaga dukkan waɗannan abubuwa da soyayyar da ƙin da bayarwar da hanawar duk yayi su ne lillah don Allah saboda ubangiji shine al'asr haka san annabi sallallahu alaihi wasallama ya samo tushe daga san Allah Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi daraja ya bashi fiko yace a so shi da wani ya aiko ba shi ba to shi ba haka za a so shi saboda duk abinda Allah ya ce yana san shi sai ka so shi abinda ubangiji ya nuna baya ta ta gake shi wannan ita ce kamala wajen soyayyar Allah to wannan ita ce soyayya ta koli wanda ba wanda ake ba ita ce Allah idan ka dau irin wannan soyayyar ka ba wani mahaluki ba Allah ba to ka hada Allah da wani cikin soyayya kai shirkul muhabba ita ce wanda waɗannan mutanen suka yi yayin da suka so wasu tare da Allah sannan soyayya daban biyayya daban akwai biyayya akwai soyayya biyayya samara ce ta soyayya wato soyayya ita ke haifar da biyayya sai da aka samu soyayyar sannan biyayya ta biyo baya an gane ko saboda haka sakamako ma da ake san a samu shi ma duk samara ce ta soyayya amma ba shine soyayya ba soyayya wani abu ne mai zaman kansa ne cin gashin kansa saboda akwai waɗanda suka rika tawilin mahabba su ce Allah baya so ba a san shi cewa Allahu la yuhibbu wa la yuhabbu a wasu karatuttuka mun yi wannan karatu ce shi shi ai ai soyayya ai wani karkatar zuciya ne zuwa ga wani abu kaza kaza kaza sawa ce wannan abun karkatar zuwa zuciya ne ilal mula'ib bailul qalbi ilal mula'ib ka karkata zuciyarka ta karkata zuwa ga wani abu da ya dace da ita to ubangiji ko babu mula'ama tsakaninsa da bayansa saboda haka kaga ba za ka yi kaso shi ba sai dai kaso sakamakonsa ko kaso yi masa biyayya sai suka yi tawilin muhabba har cewa muhabba ubangiji ya tabbatar da ita yuhibbuhum wa yuhibbunahu ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da soyayya ya tabbatar da soyayyar wasu ya tabbatar da soyayya shiga wasu yuhibbul muttaqin yuhibbul muhsinin yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ubangiji ya tabbatar da wannan yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan haka nan kuma ya tabbatar da ana san shi yuhibbunahu yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbuna wal in kuntum tuhibbuna Allah saboda ana san Allah kamar yadda shi ma yake son bayansa na kwarai kuma yake san wasu ayyuka na kwarai saboda ka ita soyayya samara ce ta tsa'a abinda yake sa muke son Allah subhanahu wata'ala shine asar din ni'imominsa da muka gani shine mahalicci shi yayi sama yayi ƙasa shi ya kwararo da dukkan wata ni'imar da ɗan adam yake rayuwa a cikinta da ran rayuwarka shi ya baka shi ya baka ci da sha shi ya baka gudun da kake zaune shi ya baka lafiya shi yake kare ka daga masibu da abin da zai cuce ka duk waɗannan abubuwan shi yake yi maka wannan ta sa ka da shi so ne wanda ba zai yanke ba saboda waɗannan ni'imomin da yake maka ba masu yankewa ba ne saɓanin duk wani abu da za ka so ba shi ba soyayyarsa tana iya samun nakasa yayin da ka rasa samun abin da kake so a wajensa amma shi ubangiji subhanahu wataala ni'imomin da ya kewaye ka da su ba za ka taba fita daga cikin su ba ba za ka fita daga cikin wannan ni'imomin ba akwai wanda zai ce zai rayu amma shi zai bar duka wata ni'imar ubangiji ba zai yi kai da wani kuna iya batawa inda can ya baka gida ka ce bana so ka fita ka bar masa gidansa ya baka abin hawa ka bayar masa in ya baka kuɗi ka biya shi kana iya sutale dukkan wasu abubuwa da ya baka na ni'ima kace ya rike kayansa kai za ka nemo naka amma kana iya Allah haka eh. saboda haka daga halittar kada sama har ƙasa duk nashi ne me za ka kai ɗin gaba ɗaya ba kai in ka ce za ka cire ni'imomin duk da ya maka ka cire idan ka ka jefar ka cire hancin ka jefar ka cire kunnen ka jefar eh. gaba ɗaya ba ka zara ran ka yar ka je ka ji da kanka ba za ka iya ba shi yasa soyayyar ubangiji subhanahu wataala ba ta ba a zuwa zuwanta wato ba a zuwa karshen ta amma yanzu ka duba soyayyar su da suke wa kansu duk sanda suka je wata bukata gungumtin bata biya ba ba sa masa da ba sa masa da dadi ya je yare ya roƙi gunkin gunkin bai biya masa bukata ba ƙarshe zai ɗauki dutse ta jifan gunkin ko ya faffasa shi ya faffasa shi saboda bukatar sa bata biya ba ataina ila sa'd li yajma'a shamlana fashattatna sa'd fama nahnu min sa'di wani gunki shine sa'd wani gunki shine sa'd ya tafi da dabbobinsa raƙumansa yana neman albarka su kuma wani irin dunki ne haka kan dutse mai abin su kuma raƙuma da suka gani suka firgita suka tarwatse suka gudu ita ce a mun zo gurin sa'ad dan ya tsara har hada mana kanmu sai kuma gashi ya tarwatsa mu sai fa ba na hannu sa'adi sau aka ce ba ruwanmu da kai saboda ka bukata ce in ba a same ta ba shi kenan sai a bisirce to amma ubangiji wata wata'ala soyayyarsa ba za ta taɓa samun wannan ba to in akwai ka samu wannan soyayyar ta sa shiga jikin bawa saboda ni'imomin da Allah ya kewaye shi da su to wannan soyayya kuma sai ta haifar da da'a sai ta haifar da biyayya ga Allah subhanahu wataala domin ita soyayya min muqtadayatiha abinda take hukuntawa in dai ta gasgata to kuma za a ga kana biyayya ga wanda kake so wato ba za ka so bacin ransa ba ba za ka so fushinsa ba ba za ka so damuwarsa ba wadda ita ce take nuna gaskiyar soyayya da take cikin zuciyarka ta'asil ilaha وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله كان تسابع وأله أما بني بني كشي كان تنسى وأنت تزعم حبه بني بني كشي كان تنسى الله amma kuma abinda Allah ya ce kai ba ka yi abinda ya hana yi kake shi ne ce haza la'amurka fil qiyasi badi'u wannan na rantsi da Allah wannan abu da kake fil qiyasi a hankali wani abu ne mai ban mamaki abu ne mai ban mamaki ga duk mai hankali law kana hubbuka sadiqan la da soyayyar da kake masa ta gaskiya ce to da ka bi shi illa muhibba liman yuhibbu muti'u wanda yake so mai biyayya ne ga wanda yake so saboda haka za ka so ka ga kayi abin da masoyinka yake so ba don komai ba don kai maka samu soyayyarsa kana son shi don ka zama kai ma ya ɗauke ka masoyinsa wannan shi ne gaya muna bauta wa Allah muna sansa don mu samu yardarsa yardarsa kuma ita ce abin da zai haifar mana da soyayyarsa in yi yarda da mu sai ya so mu saboda ka ba za ka so a ce ka so shi ba shi bai so ka ba me aka yi kenan shi yasa yahudawa lokacin da suka yi da'awar su ne masoya Allah a gaya musu cewa to ya aka shi bai so ku ba yake ta muku azaba wa qalat al wa nasara nahnu abna'u wa ahibba'u qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq suka ce mu ne ‘ya'yan Allah mu ne masoyansa to kuma soyayya ne falima yu'azzibukum bi dhunubikum yasa kuke laifi yana ta muku azaba al-muhibbu la yu'azzibu habibahu saboda haka ba ku yi abinda kuka samu soyayyar Allah ba ashe ku ba masoyansa bane da kun yi abinda kuka samu soyayyar Allah shi zai nuna muku masoyansa ne lokacin da al-mutanabbi suka bata da mai gidansa sai saifu daula bayan ya ɗauki tsawon shekaru yana yi masa yabo da bambadanci yana son ya samu abin da yake so a wajensa ya aura masa ƙanwarsa ya kuma ba shi wani yanki ya zama hakimi a wata ƙasa da cikin ƙasarsa ya gama ya gama bai samu ba shekara da shekaru to shi ne ta waye ya gudu ya zo masar ko abin nan wajen kafurul ikshidi ya koma ya koma wajen yabon wancan to daman mawaki haka yake in yayi ya yabe ka in bai samu abin da kake so ba sai koma wani guri kuma ya shiga zambo ce ya ayyuha al-malik al-ghani bi tasmiyatin fi al-sharq wal-gharb an wasf wa talqib anta al-habib walakinni a'udhu bihi min an akuna muhibban ghayra mahbubi yana magana akan shi wannan da yazo wajen sa yake yaba masa ce ya ayyuha al-malik al-ghani bi tasmiyatin ya ce ya kai wannan almalik wannan basaraki wanda sunanka ya ishe ka baka bukatar sai an maka lakabi sun zaman can ana masa lakabi da saifud daula saifud daula da takobin daula ana masa lakabi da saifud daula shi ko wannan kafur baya da wani lakabi sunansa kawai ake kiran shi da shi shi ne ke cewa ya ayyuhal malikul ghani bi tasmiyati fi sharqi wal gharbi kai sunanka kawai za a faɗa ko ina duk duniya an san ka baka buƙatar wasfin a baka wani sifa ko a baka wani laƙabi baka buƙatar wannan tare da wancan ya yi taibansa in kulta ya saifo da tasta'inahu a jaba kamla a tutun masinahu ka ce ya saifo za ka kira shi don ya nema maka taimako to kana cewa ya kafin ka faɗi silo ma ya ga ya kawo maka taimakon to kaga anan sai ke cewa an talhabibu kai ne masoyina walakin ni a'udhu bihi min an akuna muhibban ghayra mahbubi amma ina neman tsari da kai masoyin nawa kai in zama masoyi ba wanda ake so ba a zama masoyi amma ba so shi ba to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa mushrikai qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah domin wannan ita ce gaya shine karshen abin da kake bukata ka samu soyayyar Allah ba kawai ka cika baki ba kai masoyin Allah ne wanda kace kana son shi shi ma ya Shi ne gayar abin da kake so amma don ka ta cika baki kai masoyi ne masoyi ne masoyi ne amma baka yi abin da mai san abin soyi abin kaunar ka zai ka ba me aka yi kenan ba ai komai ba to shi yasa da suka ce suna son Allah suna son Allah Allah ce to ka gaya musu in suna so na da gaske in ji Allah su yi maka biyayya ya rasulullahi su bi ka shine sharaɗin ni su samu tawa soyayya fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum to sauraka duk wanda zai so abu yana so ya samu soyayyar abin da yake so daga wajensu, amma waɗannan da suke yattakhizuna min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wace soyayya suka samu daga wajensu? babu wani abin da za su samu daga wajensu na soyayya saboda ka bata wa kansu lokaci suke yi da wahala da suke yi marar ma'ana Shi ne Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah wato san Allah shi ne gaba da komai wanda wannan shi ne wato sharadin imani shi an yaqula Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah وأن يبغض وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أبو هو قد أكو ثلاث من كنا فيه أبو هو أكو صفو في أكو دك متمن دسكي تعرد الشي دك متمن دسكي تعرد الشي توانا شي يتنتني أبن أكتو إيماني يتنتني إيماني an ya yakuna Allah wa rasuluhu a ahabba ilayhi mimma siwahuma da Allah da manzansa su fi soyuwa a wajensa sama da komai wato ya sa Allah da manzansa sama da yadda kisan komai wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah yaso mutum ba don kuma sai dan Allah sannan kuma ya kyamaci ya ki ya koma ga kafirci kamar yadda ba zai so a jefa shi wuta ba wato daga cikin lawazim muhabbatillahi wa rasulihi ka so abin da Allah da manzansa suke so ka ƙi abin da Allah da manzansa suke ƙi amma in kana da awar san Allah ko san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kana san abin da suke ƙi kana ƙin abin da suke so wannan soyayya ta ka bata cika ba fa ita soyayya tana haifar da wannan inda ta gaske ce shi yasa a hadisin aka ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadhahu Allah ya guji ya kyamaci ko ba kafirci bayan Allah ya kubutar da shi saboda wala yarda li ibadihi al kufr ubangiji baya yarje bayan ta kafirci sauraka in har wannan abin Allah baya san shi baya yarda da shi ba to ka guje shi in gazanto baka guje shi ba kuma ka yi da'awar san Allah ko san Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da'awar taka akwai akwai akwai abin tuhuma a ciki saboda haka mu'minai har kullun suna kokarin su samu muwafaqa da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kamar da wani daga cikin magabata yake cewa wanda ya yi da'awar san Allah da manzansa sannan kuma yake sabawa abin da Allah da manzansa suke cewa to wannan da'awarsa ta ƙarya ce zai yi da'awar san Allah da manzansa amma kuma ya rika sabawa abinda Allah da manzansa ka ce to wannan da'awar ta shi ta ƙarya ce ba yana nufin cewa in ka yi da'awar san Allah ko ka yi da'awar san manzan Allah ba za ka yi kuskure ba shaidan ba zai rude ka ba duk wannan zai iya samuwa amma ba ya zanto kai a rayuwarka gaba ɗaya kun yi hannun riga ومن يشاق الله ka yi hannun riga da Allah ka yi hannun riga da manzansa ka zama fi shiƙin wa kuma fi shiƙin ka koma can gaba ɗaya suna gaba guda to wannan alamar cewa baka baka rungume su da gaske ba da rungume su da gaske ba saboda ka san Allah subhanahu wataala shine a gaba da komai wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أبو بوا غدا تكوس wanda su dan adam ya faso ya faso ya ya faso a rayuwarsa wal in kana aba'ukum iyayenku da suka haife ku ko ƴaƴanku ko ƴan uwanku matanku na aure wa ashiratukum ko danginku da kuke da dangantaka ta jini da su wa amwalu da ko kuma dukiyar da kuka samu kuka tara wa tijaratun takshawna kasada ko harkokin kasuwancin ku da ba ku san su samu bakala su samu tsanzaro waɗannan abubuwa su kuke so masakinu tarzaunaha da gidajen da kuke jin daɗin zama a cikin su in suka kasance a habba ilaikum min Allah wa rasulihi kun fi san su kun fi san su saboda Allah da manzansa da jihadin fi sabilihi gwagwarmayar yada addinin Allah Allah ce fataran ba to ku yi jira ku jira ku gani wannan wa'idi ne dole ce an ce ka jira ka gani ko yaron ka ko wani ne ya yi maka laifi ka ce jira ni ka jira ni so za ka fita a guje don ba ka san ce ni ka yi wa haka to jira ka gani fataran ba su hatta ya ce Allah bai amuri ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ma'ana waɗanda suka fifita san wani Allah akan san Allah da manzansa saboda ka ko menene kake idan Allah subhanahu wataala ce ga abin da yake so ga abin da manzon suke suka ce sam'an wa ta'ata walau qila li mut mut sam'an wa ta'ata wa qultu li da'il maut ahlan wa marhaba da masoyi zai ce da ni mut mutu sam'an wa ta'atan mutu sai in mutu sam'an wa ta'atan na jinabi wa qultu li da'il maut wanda zai zo karɓi nawa, ya zo ce to wani cin zo karɓi ci ahlan wa marhaba Mara maraba lale lale zo wanda shine shine kamalar shine kamalar soyayya an kai matuƙa wajen soyayya to wannan Allah ake ma irin wannan soyayya soyayya ido rufe Allah ce walau yara allazina zalamu iz yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an walau yara allazina zalamu jira walau tara allazina zalamu ya ma'aiki lokaci da a ce zaka ga ko su waɗannan azzalimai za su ga iz yarawna al'azaba lokacin da suke ganin azaba suka yi ido hudu da ita ranar gobe kiyama annal quwwata lillahi jami'a duk karfi gaba ɗaya na Allah ne saboda duk wani abin da suka rike suke fifita shi akan ubangiji ba zai yi musu amfanin komai ba da a ce za su ga wannan lokacin kuma su fahimci cewa Allah shadidul azab mai tsananin azaba ne to da ba su fifita san wani akan san Allah ba ko su daidaita san Allah akan san su daidaita san Allah da san wani saboda ka ubangiji subhanahu wataala ba a san wani daidai yadda ake son sa sai dai san Allah ya zama shine a sama shine koli duk abin da kake so in ka ji an ce yayi karo da abin da Allah subhanahu wataala yake so ko manzon sa yake so to zaka hakura da shi Allah subhanahu wataala ya ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani wanda yake tamka wanda yake kama da ubangiji farkon ayar rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fastabir li ibadatihi hal ta'lamu sahu samia ce rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da ƙasa wa ma da abin da yake tsakanin su fastabir li ibadatihi kayi hakuri matuƙa kayi hakuri matuƙa wajen bautarsa shine ma'anar fastabir wato ka kai matuka wajen hakuri tare da dukkan wasu wahalhalu da ka gani to kai haƙuri don ba kowa ne yake iya haƙuri ba yayin da ya ga cewa abin da zai shiga akwai 'yar wahala to zai iya ja da baya shi yasa aka ce fasbabir li'ibadatihi malamai suka ce an yi amfani da lamun li'ibadatihi ba ce ala ibadatihi ba tare da ce isbabir da ta'adda bi ala kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amur ahlaka bis salati alaiha amma na zai ce wasbabir li'ibadatihi saboda me saboda istibar anan an yi masa tazminin sabat kama ce usbut li kaza usbut li'ibadati rabbika wato kai hakuri matuka ka jure kai hakuri matuka ka jure ka jajirce wajen bautarsa hal ta'lamu lahu samiya wannan kamar jumla ce wacce ke ta'liliya me yasa aka ce ka yi haƙuri na farko dai an ce maka shi ne rabbus samawati wal ard kaga ba kamar sa kenan ba wanda ya cancanci bauta sai shi shi ne rabbu na samawati wal ard wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su saboda ka duk halittu marbubu da lahu bayin sa ne shi ne rabbus kaga wani shi ne tauhidur rububiyya to tauhidur rububiyya kuma in an fahimce shi to yana lizinta wa mutum tauhidul uluhiyya ne shi yasa ce fasbir li ibadati ka yarda shi ya sama da ƙasa da abin da yake cikinsu to ka haƙurƙurtar da kanka wajen ka bauta masa shi kadai me yasa hal ta'lamu lahu samiya ka san wani wanda yake kamar sa da zaka bauta kuma baka san shi ne rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kana da wani rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma babu shi saboda hal ta'lamu lahu samiya ka san wani kamar sa kamar ana gaya maka kamar ka ce me yasa sai na yi haƙuri duk wahala shine aka ce to ka san wani kamar sa ne an fahimta jumla ce ta'aliliya hal ta'lamu lahu samiya akwai wanda ka sani kamar kamar sa as-samiyu al wanda yake daidai da shi wanda yake tamkarsa an-nazir ko kuma wanda ya tarayya da shi a sunayensa kamar yadda Allah ya faɗa lam naj'al lahu min qabl samiyya kisar annabi suna annabi Yahya Allah ya ga annabi Zakariya zai bashi da lam naj'al lahu min qabl samiyya ba mu samu wani mai ba mu samu wani suna irin nashi ba kafin sa to samiyya zai zama daga suna ne ma'ana Allah subhanahu wataala sunayensa babu wanda yake tarayya da shi a cikin su. saboda haka a ubangiji wani wataala shi kadai ne shi kadai ne a komai na shi haka ne ce wale mai yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tamkarsa ba wanda ke daidai da shi sannan laisa ka lihi shai laisa ka mithlihi shai wa huwa samiul babu wani abin da yake tamkarsa aka ce ka kafin tana tana nuna tashbihi ne eh nisbi shi ma yana nuna tashbihi ne kamar an faɗi abubuwa biyu masu ma'ana ɗaya su ce wannan ka mislihi din tawkid ne wannan kafin din lit tawkid ne babu wani abin da yake tamkarsa <coughs> babu wani abu kama da shi ko ma wanne ne wa huwa sami'ul basir amma ya tafantu da sifar ji ya tafantu da sifar gani siffantuwarsa da siffar ji da gani ba ta nuna cewa jinsa da ganinsa irin na wasu irin na halittarsa ne Allah yana gani ba irin ganin halittarsa ba yana ji ba irin jin halittarsa ba halittunsa suna ji suna gani amma ba irin jinsa da ganinsa ba kamar yadda kuke da ilimi ake cewa da ilimi yana da ilimi amma ilimin kaɗe ne da ilimin halitta ɗaya ne da ilimin Allah subhanahu Ta'ala ba ɗaya ba ne. shi ilimin sa ilimi ne wanda yake ahata bi kulli shay'in ilmi. ya kewaye komai babu abin da Allah bai san shi ba sauraka ku wa ma'utitun min ilmi illa kalila ku dan kadan dan finci ne aka baku cikin ilimin duk wannan tinkahon da kuke da shi duk wannan ganin cewa ku kullum kuna gano abubuwa kun gano yadda za ku shiga sararin samaniya da za ku kera kaza ku wa ma'utitun min ilmi illa kanina. nan gaba ba a san wasu ma za su su kuma su rika ganin abubuwan ku duk na yan kauye ne eh? yadda kowa ka ce a ce kai wannan a da can mutan da suna kaza kaza to ba mu sani ba mu ma nan gaba watakila aka zo duk wannan karikicen da suke gaba nan duk a ce wannan a zamanin da wani abu ake kafawa haka a eh. tsaye da wuce wannan saboda haka yanzu ana ganin an kai wani mataki in ga kyamarorin farko ya suke eh, ilka ilka ne ga kamar kamar duro eh, eh, wani wani amma yanzu gashi abubuwa suna ta kankancewa suna ta kankancewa to nan gaba ba a san kuma ya za su zo ba okay har yanzu ilimin dan adam duk wannan abin da ke gani ya gano ilimin sa dan kadan ne ai halitta zaka kalla ka kalla halittar ka dube ta ka dubi sama da kasa ka ga abin da yake ci me aka gano ba za mu gano komai ba za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ne zai Allah mana gada abinda muka kuskure Allah ya fi mana <clears throat> sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh